cece-kucen da ke gudana a tsakanin ma'abota shafukan sada zumunta. Sakamakon sabuwar dokan da gwamnatin jihar Sokoto ta gabatarwa majalisar jihar, wacce za ta rage wa sarkin musulmi karfin iko. Wannan cece-kucen ya biyo bayan ƙudirin da gwamnatin jihar Sokoto ta gabatarwa majalisar jihar, wanda zai yi gyaran fuska ga shashi na shida. Kashi na biyu na dokar ƙananan hukumomin jihar, lamarin zai shafi ikon sarkin musulmai na naɗa hakimai da daga dagatai kai tsaye, inda ikon hakan zai koma hannun gwamnan jihar. Sai dai a wani martani da ta mayar gwamnatin jihar Sokoto ta ce, dokar da ta gabatarwa majalisar jihar ba wani abu ba ce, illa mayar da tsarin naɗin hakimai da dakatai zuwa yadda ya kasance tun fil azal. Sanarwar wacce ta samu sa hannun kwamishinan yada labarai, Somba Bello ɗan Chadi ta ce, Dokar za ta sake dawo da tsarin da ake amfani da shi a shekarun da suka gabata. Sai kuma ta ƙara da cewa, Alaka a tsakanin gwamnati da kuma fadan sarkin musulmi, alaka ce mai kyau, kuma za ta ci gaba da kasancewa a hakan Haka zalika sanarwar ta gargaɗi mutane da su daina yaɗa jita-jita kan cewa an shirya dokan ne domin yin zagon ƙasa ga fadan mai alfarma sarkin musulmi. A cikin jawabin da ya gabatar ranar Litinin a wajen taron shawo kan matsalar tsaro da yake addaban jihohin Arewa maso yamma, mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shatima ya ce, Dole ne a kare martaban sarkin musulmi Sultan Sa'adu Abubakar na uku Shatima ya ce Sultan jagora ne ga duka al'umma, ba wai iya jihar Sokoto kaɗai ba, don haka ya kamata a martaba shi a ko'ina. To masu bibiyan Dimokuraɗiyya TV, shin kuna ganin abin da ke faruwa tsakanin masarauta da gwamnatin jihar Sokoto zai iya haifar da cakwakiya irin ta jihar Kano? Wace a shekarar 2019 ta jawo aka fasa masarautar Kano izuwa masarautu biyar masu iko iri ɗaya. Sannan a shekarar nan ta 2024 da muke ciki, sabuwar gwamnatin jihar ƙarƙashin gwamna Abba Kabir Yusuf ta rusa wa'incan masarautun guda biyar ta dawo da masarautar guda ɗaya tilo. Ƙarƙashin sarki Muhammadu Sunusi na biyu. To jama'a, muna sauraron ra'ayoyinku a comment section. Maryam Khalid, Dimokuraɗiyya TV.